in ka gama saka icen dan Allah da annabi ka je wajen wajen sha'ibu mai kanti ka ce ya baka abin nan ba mi ya Allah ba mi Allah ba mi Allah sannan ba mi ya Allah ana ba ku mu samu ya na ya kawo aiki ba mi ya Allah ba mi ya Allah ba ku mu samu ba mi ya Allah ya kawo sauki ya na ya kara dalili ba mi ya Allah wato ba Allah da Allah ne sani kamar kudin ni doyar nake yaya son na son to ina wa laifi mutumin da ya ɗauki kuɗi har tun ibayar aini da Allah zo mana ɗauke wannan ɗauke ta dauke ta gane dauke ta dauke je ka dan Allah dan Allah ba ka wani me zan yi da ita ah, Allah Allah ya tsire muku inji mai doro wallahi babu abin da zan yi da wannan wallahi babu abin da zan yi da ita kamar ya to yanzu jama'a suna kallo ai wallahi tallahi ba ka hakuri ba ka kara taba ni wallahi sai na maka lahani mun gudu muke yi da za ka zo ka taba mana abin sana'a yanzu wannan mutane sun gani ai shikenan ne me zan yi da ita ni tsoron rigima nake ta mutu nake me zan yi me zan yi da ita na kasashe irin ka ya taba wallahi Allah ya ya wallahi babu abin da zan yi Allah ya ya haba yar hauce ni na bi ka wallahi na bi wallahi Allah Allah na bi ka